Eh, ya kaka want to go me sunanki maza aira me sunanki daga me sunanki da nan ka me kika yi sata me kika sata dala nawa ban san ko nawa ba dala da ban san ko nawa ba bili dala nawa eh nawa 21000 21000 dollars kika sata ko ba haka ba me kika yi da shi na yi siyayya da shi a ina kika gudu kika kai a hulana na sa kwanaki nawa a gidan da kika yi aiki bayan kwana kuke kika yi wannan satan eh. kin tafi da shi Kaduna eh. ko kika je kika yi ne kika dinga mai da su ya kika raba kudin kin siya gwad gwada ki siya ba da me kuma da kuma me kin ce kin dinga ba mutane kyauta eh. wa kika ba kyauta wanda kika bashi ne gwanjo nawa kika bashi dubu yi hudu yayi ne kyauta nawa? so waya nawa ɗari biyu da sittin to bluetooth nawa dubu talatin to kayan kicin nawa ba zan iya rufe ba eh amma kamar nawa kamar nawa saya su kuloli da me da me kika saya za su kai miliyan biyu da abin mm. da ta siya kayan wanda kika siya wanda kika siya nawa miliyan uku eh kai ka ga kuriya zuwa miki yaji miliyan uku miliyan nawa To. Nawa kika ba wa iyayenki? Nawa kika ba iyayenki? Kin siya musu kayan abinci a gida? Kin siya kayan abinci? Maman ki ta ce ba abinci a gidanta har yanzu haka ne ko ba haka ba? Wannan muguwa ce. Shekaran ki nawa? Shekaran ki nawa? Walla aka ce kika ga gidansu abin tausayi amma. Wani yan wani da Kaduna? Amma a nan da ta yi sata a ina kika zo satan? A wani gari kika zo kika satan? Wani wani gari kika yi sata. Abuja. Ku yanzu kudin gaba ɗaya nawa? gaba ɗaya nawa yanzu kudin da in an canza akwai sauran hadisi ne a'a eh kika nawa kika kashe to sauran kuma da san me kika yi su ba sun tafi ko to Allah ubangiji ya sawwaka Allah ya shirye ki Allah kuma ya sawwaka